أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد za mu tashi darasi na 96 a cikin karatunmu na iziya a yau bakwai ga watan jumadal ula hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1435 wadda ta daidai da takwas ga watan biyar a ɗaya takwas ga watan uku a shekara ta dubu na shekara ta dubu biyu da goma sha hudu a wancan darasin mun fara babi na tara shine a babin ciniki albabu ta sai'o filbai mun yi tarifin ciniki a da kan cewa shine musayar dukiya da dukiya ta fuskar da za ta tabbatar ma da wanda duk suka yi musayar mallakar abin da suka yi cinikin da shi mun faɗi rukunansa a kan cewa rukun yana da rukunai guda hudu su ne masu kulla ciniki da sigar da kuma abin da ake ƙulla cinikin a kansa masu ƙulla ciniki shine mai mai sayarwa da mai saye abin da ake ƙulla ciniki a kansa kuwa abinda ake abinda mai abinda mai sayarwa yake bayarwa da abinda mai bayarwa yake bayarwa shine athaman wal musman sannan na uku kuma shine siga shi siga shine duk abinda yake nuni ga yarda na kowanne daga cikinsu mun faɗi dalilan kowanne daga cikin waɗannan a cikin siga mun yi bayanin cewa siga za ta iya tuwa iri biyu a sigatul qawliya shine ka ce na sayar mai siya kuma ya ce na saya ko kuma a sigatul fi'liya shine aiki wanda yake nuna an sami yarjejeniya an sami yarjewar kowanne daga cikin masu cinikin shine muka ce abinda mafiya yawan malamai suka tafi a kai na ingancin bai mu'ata cinikin ka bayar ka karba ba tare da an yi wani lafazi ba kamar yanzu yadda yake faruwa da yawa daga cikin wuraren wuraren a kantina manya za ka je ka ɗauko abubuwa kana zuwa baka ce ma mai karɓar kuɗi komai ba kawai sai ya ɗauka ya lissafi ya lissafi sai kawai ya ce kaza shikenan sai kuma sai ka bashi ba tare da kan cewa ka saya ya ce eh na saya to ba ni kuɗi to sai ka bata ba tare da wannan ba kawai ɗaukan da kai da kuma ajiye masa kuɗin da kai wannan nuni ne kan cewa kowa ya yarda kai ka yarda da ka ɗauka shi ya yarda da ya karɓi wannan kuɗi ita siga ba ibada ba ce ba a ce Allah bai sanya mana ibadar a lafazi da siga ba kamar karatun kamar sallah da aka yi mana ibadar cewa ba za mu buɗe ta ba sai da Allahu akbar haramar sallah sai da Allahu akbar to ciniki kuwa kulla shi ba sai an yi lafazi ba sai da wani lafazi wanda Allah ya sanya mana da shi ne za mu ibada ga Allah da wannan lafazin ba a ba sa mana wannan ba Allah abinda ta'ala ya abinda Allah ta'ala ya ce kada mu ci dukiyar mu ta hanyar ƙarya sai dai in ta hanyar kasuwanci ne wanda aka gina a bisa yarjewa tsakanin kowanne daga cikin masu kulla ciniki to duk abin da zai nuni ga cewa an yarda to shi kenan ciniki ya kullu mun ce menene sharaɗin masu kulla ciniki wanda zai kulla ciniki kowa zai iya kulla ciniki ko ko sai ya cifantu da waɗansu sharuɗa mun ambaci sharuɗa wa'annan sharuɗa muka faɗa sharaɗin mai kulla ciniki al'aƙid mai sayarwa ko mai saye na'am mumayyizi to eh, mai hankali hasan mai hankali al'aql mhm. na'am eh ya zamanto mai mallaka ne ya zamanto mai mallakar abin ne mhm. na'am ko da yake gaskiya mallaka suna sace a cikin sharaɗin al-maqud alaihi abinda ake kulla cinikin da shi amma shi mai tsaye. shi al'aƙin ana nuna da wacce sifa ce zai iya shiga ya yi ciniki dole ya zamanto mukallafi ma'ana ya zamanto yana da hankali kuma ya zamanto balibi. saboda haka wannan sharaɗi wani jinsi ya fitar ya fitar da wani jinsi mahaukaci mahaukaci ba zai yi ciniki ba yaro ba zai yi ciniki ba ko ba haka ba da tsoho wanda ya rude ba zai yi ciniki ba saboda shi ma rashin al'aqlu bayan hankali kuma fa sai wani sharaɗi bayan taklifi na'am shine ai ya shiga ciki al'aql ya haɗa al-bulugh wal aql al-taklif ya haɗa al-bulugh wal aql taklifi ya haɗa balaga da hankali na'am ya zamanto eh shi ma ai saboda rashin hankali ne saboda rashin hankali aka ce mai maye cinikinsa ba zai kullu ba bayan waɗannan sai wani sharaɗi ne a tamiz yana cikin akal eh, ne na انا da عليه hurriya dole ya zamanto yana da yanci ɗa domin in bawa ne ba shi da mallakar abin da yake da shi bawa ba zai iya ƙulla ciniki ba ba zai iya sayar da abin da yake da shi ba ba zai iya sayarwa ba to sai kuma wanne ne na karshe don sharuɗan dama guda hudu ne arushin ya zama tuna da kinsuwar hankali ma'ana abin da ake nufi da arushin yana iya tasarrufi a cikin dukiya tasarrufi na masu hankali masu sanin ciwon dukiya wato ba za ka ba shi kuɗi bai je ya batar a cikin aikin hasha ko kuma ya je ya batar a cikin abin da ba shi da wani amfani saboda aka koda mutum ne idan aka yi ma mutum hajaru wanda yake ba shi da rushud shine wanda aka yi masa hajar aka hana shi tasarrufi aka hana shi amfani da dukiyarsa ana yi ma mutum hajaru a hana shi yin tasarrufi cikin dukiyarsa saboda ma'ana biyu in ma saboda maslahar kansa wai ma saboda maslahar waninsa wanda ake masa hajaru saboda maslahar kansa shine wanda yake yaro ko da yana da tamizi. amma bai san maslahar kansa ba to sai a hana shi tasarrufi idan ya je ya yi ciniki sai a ce cinikin nan bai kullu ba sai idan waliyinsa ya yi izini hmm? sai idan waliyinsa ya yi izini to kun ga wannan an hana shi tasarrufi saboda maslahar kansa haka zalika a a wanda yake safihi wanda yake baligi ne yana da hankalinsa amma safihi ne bai san ciwon kansa ba dole dole ne idan ya je zai yi ciniki zai za a cuce shi saboda bai san kimar bai san muhimmanci bai san zafin amfanin bai san amfanin dukiya ba to wannan aka shi ma ana masa hajjaru saboda maslahar kansa akwai kuma wanda ake masa hajjaru saboda maslahar waninsa wanda ake masa hajjaru saboda maslahar waninsa shine muflisi muflisi wanda yake bashinsa ya fi yawan dukiyarsa bashinsa ya kere dukiyarsa ana binsa bashi da da za a da za a sai da duk abin da ya mallaka ba zai biya bashinsa to wannan sai a yi masa hajaru a ce duk ciniki ba zai yi wani ciniki ba sai da idan sai da izinin waɗanda suke binsa bashi ba zai sayar da wata kadara tasa ba sai da izinin wanda suke binsa bashi in suka je in suka kai kara suka ce to wani fa bashinsa ya yi yawa ko ba shi da abin da zai iya biya saboda haka muna so alkali kai masa hajaru to sai alƙali ya hukunci da kan cewa wannan mahjur ne ma'ana an hana shi tasarrufi to ka gani dan me aka hana shi tasarrufi saboda me saboda maslahar waɗansu saboda maslahar mutane idan ya ci gaba zai cuci mutane saboda kuɗin dukkan abin da ya mallaka ta zama to mallakar waɗansu ne ba nasa bane ne to amma ba za a matsa masa ba yadda za a hana shi abinda yake na larurar rayuwa ne so haka za a bar masa gida wanda yake zai iya ba a killace shi ya masa sutura da shi da iyalinsa da abinci daidai gwargwado da abin hawa na daidai gwargwado in yana da motoci goma sai a sayar da sai a sayar da guda takwas a bar masa guda biyu ɗaya tasa ɗaya ta hidimar iyalinsa ko ga yadda istihadin alƙali ya gani to wannan shine al-mahjur to shi ma ba shi da al-mahjur bai cika sharaɗin wato ya ba shi da ahaliya ba shi da cikakken sharaɗin kulla ciniki don ba zai iya saye ba ba zai iya sayarwa ba sai idan masu binsa bashi sun bashi izini to sai al-maqud alaihi shi ko abinda ake kulla cinikin akai shi ma yana da sharuɗa shine muka fara su a muka ambata al-maqud alaihi yace wa yushtaratu fihi ma hamsatu shurut akwai ana sharɗanta sharaɗi guda biyar akan abinda ake kulla ciniki a kansu ne athaman wal muthman athaman shine abinda almushtari yake bayarwa mai abinda mai saye yake bayarwa almuthman shine abinda alba'i'u yake bayarwa mai sayarwa yake bayarwa sau da kaga za a athaman wal idan aka idan aka aka yi musaya tsakanin athaman wal muthman wannan shine mutlaqul bai' wani lokaci zai zamanto muthman da muthman ne kamar ba ni gishiri in ba kamanda ka gaba da kuɗi ba ne to shi ma wannan ciniki ne wani lokaci zai zamanto saman bi saman kuɗi da kuɗi wannan me ake ce masa eh canji kenan sarf eh shine sarf to kowanne kuma yana da irin sharuɗansa to shi al-maqud alaihi ko saman ne ko muthman ne yana da sharuɗa guda biyar na farkon su yace at-tahara tsarki tsarki ma'ana sifa da shari'a take hukunta ta kan abu akan abu akan wani zati kan cewar wannan wato za a iya an yi hukunci akan wato sifa ce ta hukunci da ake hukunci da ita akan abu kan cewar shi mai tsarki ne ma'ana ba na jasa ba ne ba najasa bane ba habis ba bane abin da yasa a tahara dinnan ta zamanto sharadi na al-maqut alaihi saboda idan ba ba ne bane to zai zamanto najasa to shi ko najasa dauɗa ne ita kuma dauɗa Allah ta'ala ya ce shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya sifanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da cewa wa yuhillu lahum at-tayyibati wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith yana halatta musu tsarkakan abubuwa kuma yana haramta musu abubuwa waɗanda suke masu dauɗa masu cutarwa alhaba'if jam'u habif shine kishiyar at-tayyib kishiyar mai kyau dukkan najasa habif ce domin dukkan najasa sifa ce wadda take rai yana kinta saboda bacinta da ganin abin da yake wato dauɗa ne to wannan ne ya sanya dalilin da ba a bai halatta kai kulla ciniki da abin da yake bai sifantu da sifar tahara ba ce fala yajuzu bai'u najisin don haka cinikin sayar da najasa baya halatta kala kamar taroso kamar bayan gida na mutum shi shine bayan gida na mutum kenan kaga shi bayan gida na mutum wannan najisul aini sa najasa ne ba zaman ba wani abu ne ya mayar da shi najasar ba shi najisul aini ne to bai halatta a cinikinsa ba bai halatta ka sayar da shi ba don haka ba za ka sayar da a ah, da ba za ka sayar da da bayan gida ba ba za ka sayar da alkhanzir ba saboda alkhanzir jasa ne fa innahu rijis haka haka Allah madaukakin sarki yace a cikin suratul an'am قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طائم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس kaga Allah ya ce fa innahu rijis innahu yana komawa a zahirin zamirin yana komawa ya zuwa ga shi lahmul khinzir din nan shi naman na najasa ne kuma Allah madau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin Jabir a hudubarsa da yayi salawatullahi wa salamu alaihi a lokacin fatuhu makka yace inna Allah wa rasulahu harrama a wata riwayar harrama alaikumul maitata wal khinzir wal khamr wal asnam inna allaha wa rasulahu harrama alaikum al khamra wal khinzir wal maitata Allah da manzansa sun haramta muku giya da al da mushe da kuma al asnam su gumaka sai mutane suka ce ya rasulallah a ra'aita shuhumal maita suka ce to ya rasulullah yaya kuma da kitsan mushi fa innaha tutla biha sufun wa tudhanu wa yudhanu biha fa innaha yutla biha sufun wa yudhanu biha julud wa yastasbihu biha nas domin shi wannan kitsan ana shafe ana shafe katakon kwale-kwale don kada ya abin kada ya sha ruwa kada ya sha ruwa ya nutse kuma ana shafe fata da shi domin fata ta laushi ko mutane suna amfani da shi su yi lagwani da shi su sanya shi lagwani su yi fitila da shi domin a da babu ba kendir ballantana lantarki saboda haka kitse ake amfani da shi to aka samu mushe sai su in aka a amfani da da a mai da shi kamar kakide a mai da shi kaki dai sai a sanya lagwani a ciki shi ke a tsakiya sai a yi fitila da shi abu ne wanda mutane suke yi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la huwa haram ya ce a a haramun ne to huwa haram din me ake nufi al intifa'u ko ko al bai'u eh shine zahiri shine abinda jumhur suka tabbata tunda magana akan al bai'u ne eh. tunda inna Allah harrama alaikum baital inna Allah wa rasuluhu harrama alaikum bai'al khamri wal khinzir cinikin magana akan ciniki ne akan sayar da waɗannan abubuwa ba iya al-intifa'u bane inda al-intifa ma'lum kan cewa ba intifa da su ba amfani da su sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce qatala Allahu al-yahud لما حرم عليهم ش... رما حرم رما حرم الله عليهم شحوم الميتة جملوه فباعوه فأكلوا ثمنه يا يند الله يا حرم تامسو تشين كسان موشي سيسكا سيسكا زغوني واتو سيسكا نركد دشي سكا سير دشي سكا تشدوكيا بس ba su ci ومن البقر ومن الابن وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما الا ما حملت ظهورهما او الحوايا to ka gani Allah ya ce ya haramta musu mu wato kitse na wato min al ibli wal wa min al baqari wal ghanam na wato shanu da kuma tumakai to da suka ce ai sai suka ce to ai ci aka hana ya ce an ce kar mu ci ne sai suka yi kasan yahudawa da iya iya dabara ta saban Allah iya dabara ta saban Allah ba dabara ta kauce ma abinda Allah baya so ba a dabara ta yin abinda Allah yake so sai a zo ta hanyar aiki sai suka je sai suka narkar da kitsan sai suka rinka sayar da mutane kudin kuma sai su ci ai ba su ci kitse ba ko kudin suka ci to sai Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce qatalallahu al-yahud Allah ya tsine musu yanda ba su ji tsoron Allah ba shine a wata riwayar ta wannan hadisin ya zo da ziyada inna allaha idha harrama shay'an ala qaumin harrama alaihim thamanahu ko ko kuma harrama alaihim akla thamanihi Allah idan ya haramta ma mutane wani abu to sai ya haramta musu cin tumunin sa abinda aka sayar da wannan abu to kun ga wannan hadisin ya ambaci abubuwa guda hudu alhamd giya wal khinzir da lamar al khinzir da mushe wal asnam da gunki gumaka to wannan hadisin malamai sun kafa hujja da shi wajen cewa wannan sharaɗin abin da za a sayar ya zama to tsahiri ne to kaga dai alhamr wannan babu iskal dan ƙaunin jamahirul ulama cewa giya najasa ce haka zalika alhinzir da nassin Alƙur'ani haka zalika almaita ita ma a najasa ce domin haka ne ma annabi sallallahu alaihi wasallam yace ayyuma ihabin ga faqad tahura dukkan wata wato fata ta mushe idan aka jeme ta to ta zama to mai tsarki to kaga inda a ce jimar ba ita ce ta tsarkar inda a ce mai tsarki ce jimar ba za ta sa ta zama to ta zama mai tsarki ba wanda ya nuna kan cewa kenan almaita najasa ce to al'asnam fa gunki yanzu mutum ya taba gunki sai ya sake alwala a sai ya wanke hannunsa ya taba najasa gunki najasa ne eh na najasa ne ko to amma kuma ya za amma kuma ba za amma aka taba shi ba zai ba mutum ba zai ba zai sa mutum najasa ba eh ahsan najasa ce ma'anawiya najasa ce ma'anawiya tunda Allah ya yi a akan cewa fajtanibur rijsa minal awhan gumaka najasa ne tunda gashi Allah ta'ala ya ce ku bar ku nisanci najasa su ne gumaka minal awhan min dinnan bayaniya ce ijtanibur rijsa hiyal awhan ku nisanci najasa ar-rijsa dauda su ne ku nisanci najasa su ne wannan najasar ita ce gumaka to najasar da ake nufi najasa ce ma'anawiya kan cewa duk wanda ya rike ta tamkar ya rike abu wanda yake kazanta amma ba wai shi akan kansa in ya taba shi ya wato sai ya wanke hannunsa da ya taba najasa an fahimta to wannan hadisin kun ga asali ne ya haɗa nau'in najasa biyu najasa hissiya wadda take in ka taba ta za ta ɓata jikinka da kuma najasa ta ma'anawiya wadda ke ta ma'ana ce to wannan hadisin ya nuna kan cewa dukkan abin da ya sifanci da najasa ba za ka sayar da shi ba haramun ne ba za ka ci ba za ka ci shi ba ba za ka ci tumunin sa ba domin shine ma'anar hana cinikin wato hana ka ci daga wannan saboda haka kaga masu sai da gumaka masu sai da gumaka kaga sun ɗauki wannan za ga sun je an zo irin an je an yi wani sassaƙe sassaƙe da aka kawo shi daga benin kai ka ɗauka kawai wai a iya wato dabara ce ta zane nan ko kila sun sassaƙa wani gunki ne da yake da suna a can benin an kawo maka saboda turawa suna zuwa wajen ka suna sayan kaya kai kuma ka zo kana sayar da shi to annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ko ka da yawa mutanen mu sun shiga suna cikin wayannan abubuwa to rashin sani ne waɗansu su wannan kada wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana cinikin su illar shine najasa ce ma'anawiya dan haka duk abin da zaka sayar dole ya zama to zahiri dan haka abin da yake najasatu najasatul ain ba zaka sayar da shi ba to anan mun yi maganar cewa malamai sun yi magana akan ta sayar da taki ya halatta a cinikin taki to malamai tafsili suke taki iri biyu ne akwai taki mai tsarki akwai taki na najasa taki mai tsarki shine takin da aka yi daga tarosan dabbar da yake ya halatta a ci namanta domin duk dabbar da ya halatta a ci namanta to da bawalinta da bayan gidanta tahiri ne ko najasa ne eh ne mai tsarki ne saboda haka kashin awaki mai tsarki ne kashin dabbo a kashin shanu da raƙuma kashin kaji duk mai tsarki ne saboda haka takin da aka yi daga wannan babu iskali tsahiri ne saboda haka ya cika sharaɗin a tahara wanda yake sharaɗi ne na abin da za a saya don haka ya halatta ko bai halatta ba ya halatta a sayar da shi ko bai halatta ba ya halatta to sai taki wanda yake najasa to shi taki wanda yake najasa shine a kamar kamar takin da aka yi da kashin da bayan gidan mutane kamar irin an yi yasar shadda an je an sanya bayan gida ya bushe sai a mayar da shi taki to shi wannan kaga jasa ne ainihinsa to wannan ya halatta ko bai halatta ba na'am zai iya ta wace fuska in aka yi masa hidima aka yi masa hidima ma'ana aka yi masa hidima ta me suka mai da shi taki ya za su mai da shi taki kamar yadda in dai ainihin na ne ai ba wani duk wata hidima da suka yi masa inda ta ce idan suka sarrafa shi ya zamanto aka sanya masa waɗansu abubuwa ya canja daga sifarsa ta najasa yadda in ka gan shi ba za ka ga ainihin bayan gidan ba sai dai ka ga wani abu daban kamar yadda za a sanya shi ya zamanto sinadarin da za a yi takin da haɗa su waɗansu abubuwa na kemikal ya canza kamarsa to a bisa ƙaulin da malamai suke cewa ita najasa idan idan ta jirkida idan ta jirkida ta zamanto ta zamanto sifarta ta zamanto daban ta kauce daga ainihin sifarta ta najasa to hukuncin dama ana cewa hukunci yana kewayawa ne tare da dalilinsa tunda dalilin najasar ya kau shine ta ya canza to hukuncinta ma ya canza to sai suka yi fatawa da halarcin irin wannan amma idan ainin najasar yana nan sai ma dai ƙara wani abu aka yi to a nan wajen akwai tafsil wajen malamai malaman halafiya sun halatta suka ce domin a lokacin nan alal misali me ainihin najasar yana nan amma an ƙara amma ya canza shine kamar a ƙara masa turbaya ko kuma a haɗo da wata fauda ko wani kemikal wanda zai zamanto wannan bayan gidan ba zai wato in an gan shi ba za a ce wannan bayan gida ba ne sai dai a ce wannan taki ne ya zamanto tabi'i mai bi ne to kuma masu shari'a suna cewa tabi'u tabi' mai bi mabiyi ne ba shi ne asalin abin ba abin ya canza to sai suka ce tun da mabiyi ne to ya halatta a yi cinikinsa a bisa shi shine mazhabar hanafiya malikiya kuma suka ce saboda larura sai a yi cinikin saboda da bukata idan domin ba abin da zai sa a kyale taki na wato wanda yake mai tsarki shi na kamar dabbobin gida a je ya zuwa ga taki wanda yake na bayan gidan mutane amfani da shi sai idan bukata ce ta sanya to sai suka ce bisa larura ya halatta wannan kauli ne a matsabar malikiya kuma wanda yake shine mai tufa ma ya tafi a kansa ya ce wa rahazu wa rahasu fi zabli lid darura malamai sun yi ruksa kan wato azabl shine wato taki wanda yake yana kunshe da bayan gida bayan gida wanda yake na najasa malamai sun yi ruksa akan a sayar da shi lid darura saboda saboda bukata matsananciya ad-darura anan wajen abin da suke nufi da ita alhajatul amma kowa yana bukatar ta shine mutanen gari ga baki ɗaya duk manomi yana buƙatar taki saboda ka yayin da buƙata ta to ta game kowa da kowa ta to larura alhajatul amma tunazzalu manzila tabbarura ka'ida ce ta malaman fikihu buƙata wadda ta haɗa kowa da kowa sai a bata matsayin larura duk da yake ita buƙata ba ta kai matsayin larura ba saboda haka amma mafiya yawan malamai sun tafi akan cewa bai halatta ba saboda a cewa saboda wannan aya ce cewa yuharrimu alaihimul khaba'i Allah ya haramta musu al kuma wannan abin da yake a najasa ce aininta ana ganinta wannan habith ce najasa da ta halatta ba haramun ce wannan shine mazhabar Hanabila da Ash-Shafi'iyya kuma shine mafiya malaman malikiya ma shine kauli a mazhabar malikiya duk da yake sun yi fatawa a mazhabar kamar yadda na ambata muku bisa larura ya halatta a sayar ce wala mutanajjisin kino ta tathiruhu haka zalika bai halatta a yi cinikin almutanajjis wanda ya zamanto najasa ta bata shi ba ya shaku da najasa kino ta tathiruhu amma ba kowane mutanajjis bane ba kowane abin da najasa ta same shi ba ne sai idan ba zai yi wa tsarkake shi ba ka zaiti kamar mai mai wanda yake na ruwa ba sandararre ba kaki ne yanzu alal misali idan mai a man gyada ko man kaɗanya idan yaro an ɗauko bayan gidan yaro sai kawai pampas ya fada cikin man gyada aka cire famfas amma kuma ga bayan gida nan a cikin man gyada za a iya tacewa raga shi man gyada ba najasa bane ko amma mutanajjis ne ya ɓaci da najasa shine almutanajjis ya ɓaci da najasa wannan najas wannan mutanajjis hal yumkin tathiruhu za a iya tsarkake shi ba yi ba zai yi ba ko ka sa ruwa ko ka sa mai da yawa ka kara masa duron ɗaya na mai ka san dai wannan najasa tana nan ciki a wannan su ma suka ce ba zai bai halatta ba me illar saboda babu wannan sharadi na tsahara to idan najis ne yumkinu tahiruhu ya ɓaci da najasa amma za a iya tsarkake shi shi wannan za a iya cinikinsa za a iya sayar da shi ko ba za a iya sayar da shi ba kama alal misali kato a a ka fuda A kaya a kasuwa kana sayarwa rannan ɗanka sai ya zo sai ya fitsari a kan ɗaya daga ciki a ce alal misali harsa ce ta rawani kasan harsa idan aka wanke ta shi kenan to in ka wanke kimata ta tafi in ka batta haka kuma ga fitsari ana gani wataƙila in ya bushe sai ɗan alamar kawai dan dabbara dabbara to kaga wannan mutanajjis ne amma za a yi tsarkake shi ko ba za a yi tsarkake shi ba za a yi tsarkake shi na'am in ya bushe shi kenan to tunda za a yi tsarkake shi ya halatta a sayar da shi ko bai halatta ba eh? ya halatta amma mutlakan ko da kaidi da kaidi da kaidi sai ka bayyana don wannan bawalin da aka yi aibi ne aibi ne dole sai da sharaɗi za halatta a sayar da almutanajjis alladhi yumkinu tadhiruhu bi shartil bayan da ka kai bayani dan saboda man ghashsha falaysa minna wanda yayi algus baya daga cikin mu dan ka ki bayani yana daga cikin algus tunda ba an yi wani dan dabbar dabbar ne babu komai wannan saboda doguwar ajiya ce kaga yana rufe aibi kenan kaga yayi algus tunda ya san da zai faɗa abin da ya faru ya ce to a mumini mai san albarka cikin cinikin sai ce to bawa Allah kaga wannan da kake gani wannan dabbara dabbara kaga yaron nan da kake gani shine ya bawali amma in ka ji zaka iya wankewa kai amfani da shi in zaka saya ka saya abin da muke sayar da sabo a kasuwa wanda ba abin da ya same shi kaza amma tunda wannan ta faru tun daga abin da ya faru zan iya rage maka nawa zaka saya ka gani watakila sai ya sai ya zabtare <laughs> amma da ba a gaya masa sai ya bada kudin abin da yake sanyi mm. to kun ga wannan shine sharaɗi na farko dole abin da zaka sayar ya zamanto tahiran mai tsarki ne na ka abin da yake ba mai tsarki ba bai halatta ka sayar da shi ba mun yi maganar mun yi maganar jini jini na jasa ne a bisa sahihin maganar malamai mutane suna tambayar jini da masu kiwon kaji suke saya suna zuwa mayanka jini inan da kuke gani sai in ya daskare sai a sayar musu da shi sai su rinka hada shi a cikin abincin kaji suna ba su to akwai kuma hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya hana saman dam hadisin abu juhaifa saman dami kudin jini akwai matsala biyu a nan shi sayar da jinin da kuma ciyar da kajin da wannan jinin na farko dai sayar da jinin tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana cini ya hana kudin jini shin kudin jini naka bai halatta a sayar ba bai halatta a sayar ba saboda wannan hadisi a bukhari yake matsala ta biyu kuma sanya wannan abin a cikin abincin kaji domin san hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da suke magana akan aljallala ko aljallala dabba mai cin bayan gidan mutane annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana cin naman ya zo a hadisai da dama wanda yake yawan su ya kai hadisin ya zamanto hasan bal waɗansu daga ciki ma imamu tirmidhi ya inganta waɗansu daga cikin ruwayoyin to illar shine cin da take yi na najasa to malamai sun yi tafsil sun ce wadda abinda ake nufi da aljallala a larabci shine wanda yake galibin abin da take ci shine wannan bayan gidan wanda har idan aka yanka ta naman za ka je na wari na bayan gida eh ungulu a ungulu dama ai ita ai dama tana daga cikin siba ita dama ana tana cin mushe ma tana cin mushe ita dama asalin ai bata halitta ba amma ana magana kamar kaza ne akwai wata kaza da take za ka ga ta haka take eh ko agwagwa ma to idan ta ci in ta zama da wannan sifar yaya take to shine suke suke tafsiri suke cewa idan cin ta kaɗan ne yanda har idan aka yanka ba za a ji naman yana warin bayan gida yana warin najasar ba to ba jallala ba ce jallala ita ce wadda yake galibin abin da take ci kenan yadda har aka yanka ta naman ba za a iya cinsa ba sai an yi ta wanke shi sannan za a iya ci saboda warin bayan gida yadda ce aljallala ɗin to a bisa wannan suka ce idan kawai tana ɗan ci ne kaɗan amma galibin abincinta ɗahiri ne to wannan ba jallala ba ce za a iya cin namanta to a bisa wannan sai waɗansu malamai na wannan zamani ya daga cikin fatoyin malaman azhar da suka yi kan cewa kaji da ake ciyar da su da irin wannan babu laifi za a ci tunda shi kansa jinin da ake ɗan sanya musu juzi'i ne na abincin ba shine galibin abincin nasu ba ana haɗa shi ne domin ya ba su kayan gina jikin da ake bukata na protein kuma su ba mu ne aka haramta mana cin jini su ba haramta musu cin jini ba tunda mu haramcin jini ɗin gare mu yake ba ga dabbobi ba saboda haka suke suke fatawar da kan cewar ya halatta sun yi istinadi da fatawar safanon duk da yake a cikin sun yi sun ɗauko ta ba daga cikin littafin malikiya ba ne ban duba cikin dafan malikiya na ga wannan fatawa ba a cewar an tambaye shi akan an tambaye shi akan rago da ya sha nonon ta matar alkanzir Eh, an fahimta eh ta mata alkhanzir ha alade yana yawo a cikin yana yawo a tumaki musamman musamman dan akuya mai kankan ba kila sai je kama nonon alade ya sha eh an tambaye shi can cewa me ya hukuncin wannan yake cewa babu komai sai a ci tunda naman ya yi istihala ya canza ya zamanto wani abu daban ba alkhanzir ba ne mu idan muka zo za mu ci naman ba mu ci alkhanzir ba mun ci naman rago ne to allahu alam da wannan fatawa kamar yadda na ce al'uhda banganta a cikin tafan malikiya ba don wanda da suka yi wannan fatawa sun yi istinadi ga wannan fatawa ta sunun da suka ɗauko ta daga cikin littafi ba cikin tafan malikiya ba amma insha allahu zan tabbatar da ita a darasi na gaba a intifa'u bihi intifa'an shar'iyya daga cikin sharaɗin abinda da ake kulla ciniki a kai ya zamanto za a iya amfani da shi amfani da shari'a ta yadda da shi wato zai mai amfani ne amfanin ma amfani wanda shari'a ta yadda da shi fala ya juzu muharramin akli don haka abinda cinsa ya haramta bai halatta ba bai halatta a sayar da shi ga wanda za su ci shi ba farasi kamar doki a matsabar malikiya ke a matsabar malikiya doki muharram ne. amma hadisa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da da halaccin cin doki kamar yadda yake shine matsabar sauran malamai musamman shafi'iyya mashu shine suka shaharar da kauli na halaccinsa ma a matsabar malikiya tun da wannan zai yi ya zama to misali wal da kuma alfadari alfajari shi kan shi alfajari cinsa haramun ne domin jinsi ne na jaki wal himar da jakin gida shi jakin gida bin tifa saboda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam na an al-luhumil humur al-ahliya hadisin na ali ranar haibar annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana cin naman jaki na gida to kaga cin eh, naman jaki ana iya amfani da shi ko a ci amma amfanin shari'a ta yadda wannan amfanin ko bata yadda da shi ba bata yadda ba tunda bai halatta ba amma kaga mutane suna cin akwai mutane da suke cin jaki to amma ya halatta ka sayar da jaki a kai kasar iyamurai inda suke cin jaki eh na ya halatta ba eh to ai su ya halatta gare su su ba su tun da ahalud bin ne su za su ci eh bai halatta ka sayar ba bai halatta ka sayar ba to amma ya halatta ka sayar musu don su hau ya halatta ka sayar da jaki don a hau ko ba haka ba ko to to wanda yake arne ne shi yana cin jaki zai iya cin su zai iya hawansa yazo zai saya sharaɗi ne sai ka yi tafsil ka ce ci za ka yi ko hawa za ka yi eh eh to ai ne to tunda ci din su a wajensu halal ne kuma kai mallakar ya halatta Saɓanin giya ba giya ba ce ga giya a wajensu ya halatta su cinikinta tsakaninsu da juna ko idan kafiri ya sayar ma da kafiri giya ya halatta har ma sai mu karɓi haraji a kai kamar yadda annabi eh, sayyidina umar yake cewa wulluhum bai'aha thumma khudhu minha thumma khudhu min thamaniha al-ushr ku sanya su su sayar in sun sayar ku karbi harajin ushiri daga wajen su ku musulmai na baitul mal tunda za a karbi daga duk ahlul dimma da ya ciniki za a karbi ushiri daga wajen sa kai kashi cikin goma tunda su ciniki tsakanin su ya halatta amma kai musulmi ba za ka ce to bari in je in cinikin giya a kasar a kasar da ba na musulmi ba in je in sayar musu da giya tunda su ya halatta su sha giya Wani ya halatta saboda bai halatta kai cinikin giya ba bai halatta ka mallake ta ba kai musulmi bai halatta ka mallake ta ba amma jaki ya halatta ka mallake shi saboda kan ya halatta ka mallake shi ya halatta ka sayar da shi ga wanda zai mallake shi sawa'un wajen ci ko wajen amfani da shi saboda aka akwai bambanci akan wani saboda aka na faro amma wannan ƙa'idar al'intifa ya zamanto cewar wanda yake za a yi amfani da shi intifa a shari'an to don haka sai malam ya ce a waɗannan guda uku abin da ya haramta a ci shi jaki a da alfadari da jaki bai halatta a sayar da su ba idan ashrafa alal maut idan kowane ɗaya daga cikin su ya zo gab da mutuwa yana gab da mutuwa ka san ba shi da wani amfani sai dai ci ba shi da wani amfani sai dai ci to bai halatta kai cinikinsa ba to a sukan kawo wani misali na wajen al'intifa ɗin nan a al'intifa an shar'iyyan suna kawo misali da cini da sayar da kayan molo kayan kiɗa kayan kiɗa suna da amfani ko ba su da amfani eh na za ku ba su da amfani gashi nan ku ana sayar da su da kima suna da amfani sai dai amfaninsu amfani ne wanda shari'a ba ta yadda da shi ba yana da amfani ai sai ka ce mun yana da amfani amma amfanin shari'a ba ta yadda da shi ba kai mu a wajen mu musulmi ba shi da amfani domin amfaninsa shari'a ba ta da shi ba hmm? al-ma'dumu shar'an kal ma'dumu hissan ka'ida ce ta malamai dukkan abin da yake babu shi a shari'a to tankar a hissi ma babu shi to haka idan abu ba shi da amfani a shari'a to ba shi ma da amfani a hakika to amma suna kayyada wannan domin saboda zai iya zama amfani ga wani wanda yake shi ba a kallafa masa bin furu'u shari'a ba kamar wanda yake ba musulmi ba to saboda haka suna kawo wannan misali da alatul lahawi kayan lahawu kayan wargi kayan kiɗa jita da sauransu wanda ga musulmi ya sai ga mutum ya biya ya buɗe kantina sai da kayan kayan kiɗa kayan jita Thank you. Eh, to ai musulmi ma ya halatta ya mallake shi ya halatta ya mallake shi ba tunda ba shi da amfani wanda yake amfani da shari'a ta yadda shi bai halatta ya mallake shi inda bai halatta ya mallake shi ba bai halatta ya sayar da shi ba wa adamu nahyin warada fi ainihi daga sharadi na uku kuma ya zamanto babu wato hani wanda ya zo akan ainin abin wato abin da ainihin sahani ya zo a a yi cinikinsa fala ya juzu bai ulkal don haka cinikin kare bai halatta ba tunda an hana ainihin karar na ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an samanil kalbi wasin nau annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana farashin kare da farashin mage tumunin kare da tumunin mage ka sayar da kare annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana domin domin a saboda shi kare sa aka hana wato ai yi sa da shi bisa wannan hadisi zahirin wannan hadisi to amma malikiya kaulin sukunun daga cikin manya-manyan malaman malikiya shine ya ce ya halatta mutum ya sai wato ya sai kare ya sayar da kare wanda yake aka hore shi domin gadi na gida har yana cewa da maliku ya ga abin da saboda maganan maliku har ya mutu shine kan cewa bai halatta a sai da kare ba ya ce da maliku ya ga abin da barayi suke a wannan zamanin namu da ya ce hadda musa ma ya halatta a sayar da ita to waɗansu malamai sai suka ce dukkan ran da aka ba da izinin a mallake shi wani karnuka ne aka ba da izinin a mallake su karan gadi da karan farauta da karan kiwo karan gadi actually ba karan gadi aka ce ba karan gadin gona eh. illa kalba saidin aw mashiyatin aw illa aw kalba mashiyatin aw kalba har har ake ce ma abu huraira inna abu huraira kana sahiba har <laughs> ma abucin wato manomi ne wato yana nuna cewa ba mamaki in ya rike wannan hadisin saboda abu ne wanda ya shafe shi tunda manomi ne to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da izinin ya ce duk wanda ya rike kare in ba wannan ba to ana yanke masa kashi babban na kullum. kullum shine kalan da yake karen kiwo da karen ah, farauta da karen gadin gona to saboda haka duk wanda yake kuma abin da zai tabbatar da gadin dukiya sai a yi kiyasi a kansa kamar gadin gida karen kiwo shine wanda ake sanya shi ya rinka koran yana tare da shanu ya rinka koran shanun da ba cikin garkensu ba ba ya kori kura ba <laughs> ba ya kori kura ba na to amma kuma sai to wannan sai dai a bisa tawili to ya za da in suka ce ya halatta to ya za su da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam na an tamanin kalbi ya hana sai da wato cin farashin kare to sai su ce wannan amu ne uri da bihil khas kare din da ake nufi karen da yake ba haram ba halatta wa mutum ya mallake shi ba to wannan a kun ga sharaɗi na uku kenan wal qudratu ala taslimihi da iko akan mutum ya bayar da abin fala ya juzu bai'ul abi bai halatta ka sayar da abin da yake wanda yake ya gudu ba kamar ka ce raƙumina wanda ya bata jiya a kasuwa aka neme shi aka rasa to ka zo mai cinikinsa ina yake ai ya gudu duk da ka same shi shi kenan naka ne ko kuma mota ta da aka sace a zo a yi cinikinta to kaga baka da iko baka da kudura akan ala taslimi menene dalilin da yasa aka shaddunta wannan domin idan ka sai abu ka sayar ma da mutum abu bayan baka da ikon ka karɓa da wani haƙƙi ka ci dukiyarsa baka da ikon ka bashi wannan abu an sace maka baka da ikon ka bashi wannan shi da ake ce ma bai'ul gharar akwai gharar a ciki algharar shine abin da yake <coughs> kai ba za ka ci riba ba sai wani yayi asara shi kwa ciniki ai kowa riba yake samu ko me sai ya samu riba me sayarwa ya samu riba to bai'ul gharar shine ba zai yiwu in samu riba ba sai in kai ne ka sai dai in zan doki hancin kai za ka yi asara kamar wannan in sayar maka abu bayan bayan da ikon baka ni na ci kuɗinka kai kuma ka zauna kana jiran tsammani za ka samu ko ba za ka samu ba kai asara ko ba kai asara ba da wani haƙƙi an ka ci kuɗin kamar yadda shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa bima ya ya'khudhu ahadukum mala akhihi bighayri haqq da wani haƙƙi zaka da wani dalili za ka ci ɗayan ku zai ci dukiyar ɗan uwansa ba tare da haƙƙi ba so da kai daga cikin aklul mali bil batil kuma saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana cinikin al'gharar. dalilin ɗaya daga cikin surar algarar shine abinda baka da ikon ka baka da ikon ka sallama shi ga wanda ka saya daga hannunsa walal ba'iru sharid haka zalika walal ba'iru sharid haka raƙumi wanda yake ya gudu wasama kifil ma da kifi a cikin ruwa ka zo ka samu ɗan su ka ce to gashi nan za mu shiga abin nan za mu shiga abin nan za mu shiga cikin teku za mu shiga cikin kogi saboda haka mai ciniki da abin da na kamo a nawa za ka ba mu a ciniki kaf cewa to za ka je ka shiga da ka tafi da safe za ka dawo da yamma duk abin da ka kamo ga baki daya na sai aka za. ka gani kifi a ruwa kenan watakila ya je dawo bai samu komai ba watakila kuma ya samu in ya samu din ya ga kan cewa abin da ya samu ya fi abin da ya karba ka gani ɗaya dai ba zai samu riba ba ɗaya ba zai samu amfani ba sai idan ɗaya ya yi asara eh su masu sukun na misali tun lokaci sun san wani ko tarki abin da suke fitowa shi shi kawo da shi kawo da suke tashi mm. duk shekara yanzu kada bi da suke tashi suna yi wani ce da abu ko sai a zama kun dama shekara kaza ba da mutu da wasu wani ce duk da ba kuma amma ba a gan shi ba ba a ga abun ba a ai akwai jahala jahala tana kawo garar ana rigima ko ba za a rigima ba a cikin wannan a to shine ai abin da yasa aka hana ɗaya daga cikin dalilan da aka hana bai gharar shine niza rigima amma idan wato ba kowane garar ne shari'a ta haramta shi ba akwai garar da ba yadda za a yi dole ka same shi algharar shi Garar wanda yake mai tsanani ya wuce iyaka shine shari'a ta hana yanzu kamar alal misali kaje za ka sai gida ko kuma ka ai maka eh, kaje kace za ka sai gida baka san iyakacin zurfin foundation din sa ta yi foundation din an yi albus a ciki amma in aka ce dole sai an shaɗanta an bukwakwaf. sannan za a iya halatta wannan cinikin saboda akwai jihala ba a san ainihin wato ingancin foundation din da ake ba zai iya yiwa a san wannan ko ba zai iya yiwa ba in ma zai iya yiwa yana da wahala a wannan zamani to shari'a ta kyala wannan dan haka malaman fiqh suke kawo misali daga cikin algharar wanda yake shari'a ta yadda da shi Shi ne kamar foundation da ake na gini wanda ba a san shi ba la sayarwar wa la mai ya sani to babu laifi akan wannan wannan garar wato algarar yasir wanda yake mai sauki wanda ba zai kai ya zuwa ga rigima ba babu laifi a cikinsa wal ilmu bi kullin min samani wal muthman da kuma ka san dukkan abin da yake farashi da abin da kuma zaka saya saboda ka dole ka san abu in baka san shi ba fal jahlu bihima rashin sanin kudin aw bi ahadihima ko rashin sanin ɗaya daga cikin ko kudin ko abin sayarwar mobil mai bata ciniki ne mithlu an yashari bi zinati hajarin majhulin kamar mutum ka sayar ka sayi abu da wato nauyin wani a dutse wanda yake dutsen kamar murjani wanda yake ba a san nauyinsa ba ka ce wannan abin da abin nan na sai buhunan na masarar nan da wannan da wannan murjani amma ban san nauyin murjani ba ban san kuma kimarsa ba ko kuma ya ce idan kai ka je ka bincika za ka gano kimarsa kai baka san kimar ba shi bai san kimar ba to wannan bai halatta ba kaga abin da zaka sayar shi sarani ne kya ce buhu na alkama to wannan bai halatta ba wa turabu sawagin ko kuma ka ce wato sharar masu a wato masu gursimeti abinda suka masu aikin zinari da azurfa turbayar da abin da ya sau da abin ya fada ciki in aka zo aka yi kale aka yi kale kaga za a samu zinari a ciki a wanda in aka tara zai iya zamantowa zinariya mai yawa ne ka ce to abin da yake cikin hannuna na wannan turbayar da yake da zinariya da shi ne ka sayar mun da wato kwano ɗaya na masara alal misali baka san iyakacin abin da ke cikin hannun naka ba idan an ji an auna zinaran nan nawa zai kai to kaga saboda jahala wannan bai halarta ba duk wannan me yasa aka hana jahala saboda akwai garar domin baka sani ba dole ɗayan ku zai ci ɗayan ku zai zai samu ganima ɗayan ku kuma zai samu wato asara al-gunmu gunmi bi gurmika wato zan samu riba idan kai kayi asara to duk wani ya daga cikin sharuɗai da aka sanya na asaman wal musman mun karanta sharuɗan nan guda biyar insha Allah darasi mai zuwa za a yi muraja wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi gina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in الله أشهد alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala a tambaya ta farko wannan ya ce cin shakuda man shanu da ayaba ko shakuda nonon shanu da madara algus ne algus ne mana abin yake mutumin da ya zo saya man shanu ya zo saya ko kuwa shakudan man shanu da ayaba man shanu ya zo saya saboda ka abin da ka sanya sai dai ka gaya masa to an shakuda da ayaba in baka faɗa ba kayi algus haka zalika cakuɗa man shanu da madara shi ma algus ne duk abin da yake zai zama to ka yaudari a ɗan uwanka wannan algus ne yau na kamar mota mai cin ruwa ok eh kamar mota eh a ɓoye aibin mota ba na shin ana iya warware cinikin da aka ɓoye aibinsa idan mai sayan ya gano daga baya kamar sayan mota jike me ce mota jike eh ita ce mai shan ruwa haka ake ce mata mota jike oho na eh ciniki wanda yake aka ɓoye aibinsa a wanda ya saya idan ya gano aibin yana da khiyar za a warware shi yana da zaɓi in ma a warware ya mayar a bashi kudinsa idan kuma wani abu ya faru wani sabon aibi ya zo sai a kaddara motar ba tare da wannan aibin ba shine kudinsa da ya kama sannan a kaddara motar yanzu yadda take da wannan aibin sai a cire wannan kimar aibin sai a bashi na kimata sai a bashi balance din saboda adalci na shari'a zaɓi ɗaya kenan zaɓi na biyu a ce a ƙaddara motar nan da lafiyayya take ba ta da aibi nawa za ta a ce miliyan ɗaya sai a kira kuma ƙwararru sanannu a samu shaidar mutum biyu wanda yake amintattu wuri biyu za a kai a ce to ga motar nan nawa ce kimata inda ba ta ga aibinta na saya amma aya ta bayyana ta da aibi tana shan ruwa ya ce to wannan motar da ya ce za ta yi miliyan ɗaya amma yanzu tunda tana shan ruwa aka tashi sayar da ita to ai gaskiya ba ta fi dubu ɗari takwas ba sai a je wajen wani shi kuma ya ce dubu ɗari bakwai da hamsin to sai a duba tsaka-tsaki dubu ɗari takwas da dubu ɗari bakwai da hamsin in aka haɗa kaga sai a haɗe a kan 775 sai a ce to kimata 775 shi kuma nawa ya bayar ya ba da 900 nawa ne bambancin sai a ce na bambancin gashi 125 sai a ce to in kana so ka rike mota ya mayar maka da 125 an fahimta wannan shine shine shine sai a bashi abinda ake ce ma hukunci a al-hukmu bil arsh wato shine kimar aibi abin da ya tawaya na aibin sai a bashi domin wannan haƙƙin sai yana da zaɓi shine asalin wannan hadisin al-musarra man ishtara shatan muhaffalatan fa huwa bi khairun nadarain in sha'a raddaha wa radda ma'aha sa'an min tamr duk wanda ya sai kaza wato akuya wanda aka cika hantsarta a san mutane haka suke sai a rike akuya a kyale ta itatsan nonon nata sai a je a sayar maka kana ganin nono ta cika da hantsa sai ka ce a wannan mai nono ce sai ka saya in ka saya ka je ka tatsa ka tatsa yau ka gama tatsa gobe ka zo ka za ka tatsa sai ga babu wannan hantsa to wanda duk ya sayi wannan tofa fa bi hairin nazarai in yana so ya rike a haka in kuma yana so ya mayar da ita a bashi kudinsa amma kuma warar da ma'aha sa'an min ya mayar da sa'i guda ɗaya na dabino me yasa aka ce ya mayar da sa'i na dabino ya amfana da nonon kuma nonon da ya amfana ta yiwu ya to wanda yake yana cikin zamaninsa ne bayan ya riga ya saya ta yiwu kuma ya zama wani juz'i kuma yana cikin zamanin shi alba'i'un nasa ne wanda aka rike tintini ya kitatsa wanda ya tsaya domin ya yi domin ya yi albus to amma haka da haka sai ake hukunci da kan cewa raddu bin mithli la darara wa la dirar duk ci duk aibin ne yana daga ciki saboda haka mutum da yana da zaɓi fa bi na barai mutum ne ya aje karya da kare suke masa gadi to idan suka haihu zai iya sayar da 'ya'yan nasu ya yi amfani da kuɗin ai ah, idan ba wanda yake an koya masa bane zai yi gadi kuma za ka sayar da shi ga wanda zai gadi a ah, su ma wanda suka halatta din sun sanya wannan sharaɗin sai an koya masa gadi kuma a sayar da shi ga wanda zai gadi amma kawai a ah, dan kawai sun haihu kawai sun sami ya'ya shi kenan ko baka ce ka zama to sana'a ka cinikin kare wannan bai halatta ba kuma kada mu manta fa zahirin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam shine kan cewa farashin kare ina haramun ne hmm? ha an samanin kalb ya hana sallallahu alaihi wasallam saboda ka suma wanda suka haramta wanda suka halatta din fi abyaqil ahwal duk abin da yake aka halatta shi an takura shi to bai kamata ka wasa ba tare da kan cewa mata yi kaulin nasu ba shine ba shine rajihi ba domin sauran malamai sun saba musu wanda kuma suka yi riko da zahirin hadisi in babu wani mujibi na wato ka sarrafar da hadisi daga zahirinsa in ba da wani hadisin wanda yake halatta ba wato akwai abin nan akwai tsoro a cikin yin wannan da haka shi kansa kaunin malikiya da suka halatta din sun halatta shi ne a cikin takurarren sura na tsananin bukata saboda wanda aka yi musu wannan izini din na jinsin karnuka guda uku kuma sai an koya musu yin wannan amma don sun haihu kawai dan eh, wato a yan karya da yau aka haife ta sai kuma kace zaka je kai sayar da ita don ka samu ka ci wannan kudin kada ka ci wannan kudin to wannan ya yi tambaya da turanci ne uh, with due regard to you, sir, please justify this, this case of transaction for me. I bought goods to resell while the owner of the goods escalated the price for me. I paid while I found myself in situation of loss. The goods bought, can I refund or take it back to the wholesaler to recover my money back? Ah, wannan ya ce wai ya je ya sayi kaya ne domin shi ma ya sayar da su da ya je wajen wanda yake sayar da kaya dila ne sai ga ya sayar masa amma ya tsula masa kuɗi masu yawa yanzu ya samu kansa a cikin hasara ya zo zai sayar da su ya kasa sayarwa saboda an tsula masa kuɗi yanzu ya halatta ya mayar da kayan a dawo masa da kuɗinsa to gaskiya kana da sai idan ka idan akwai abin da ake ce mai hiyarun gabin wato zaɓi na wanda aka yi masa ga na'am ko baya jin hausa wanda ya tambayar yana jin hausa abdullahi ibrahim to eh to shi kenan eh, haka na'am saboda haka a ah, wannan akwai abin da ke ce mai khiyarul qabl zaɓi na wanda ake yi shi shine wanda aka je aka tsula masa kuɗi to waɗansu malamai suna cewa idan aka idan kuɗin ya fi sulusi in aka ɗora masa a ga alal misali abu ne ana sayar da shi dubu ana sayar da shi a dubu ɗaya sai aka je aka sayar masa dubu ɗaya da ɗari hudu aka sa aka ƙara har sama da sulusi to wannan yana da zaɓin ya yi yaron gaban ya ce ya je ya duba kasuwa an ƙara masa har sama da sulusi don haka yana da zaɓi ya mayar da abin a dawo masa da kuɗinsa to khiyarul gabin mutlaƙan ne ko ku sai idan mutum ya sanya ya gitte wannan sharaɗin sai idan mutum ya gicciya ne saboda akwai bayan akwai wani mutum da a madina kullum ya yi kasuwanci sai an duka hancinsa sai ya je wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai kuka sai ya ce idan sharaita ta kullu khilaba ya ce in ka je za ka yi ciniki ka ce to babu ha'inci wato babu yaudara ba a yaudare babu kamunga ba dukan hanci idan ka idan ka ko ka koma kasuwa ka kan cewar ba a ga an cuce ka to sai ka je a warware wannan ciniki to khiyar gabin sai ka sharɗanta shi ne ko ka ba sai ka sharɗanta shi ba idan aka tsaya aka duba wato ruhin shari'a na tsara haƙƙi ko ba a sharɗinta ba idan ya zamanto akwai cuta a ciki an tsula maka kuɗi fiye da kima ba inda ake sayar da abu akan haka akan kasuwa kamar wannan ya zamanto asara to wannan kana da haƙƙin ka koma ka riko da yarar gabar to amma wannan dole sai shari'a ta shigo ciki domin zai iya cewa in ba shi da tsoron Allah ce bai yadda ba saboda haka sai dai alƙali ne zai karɓar maka haƙƙinka alƙali zai iya hukunci ya ce wannan an yi maka an cuce ka saboda an tsula maka kuɗi fiye da yadda yake a cikin kasuwa da haka kana da haƙƙin a yi maka khiyarul qabr da kai riko da khiyarul qabr a warware cinki a dawo maka da kuɗin ka eh. hmm. to ai ya ce ya biya ya ce ya biya malam muktar ya ce i paid while i found myself in situation of loss ya biya saboda haka ba cinikin bashi ba ne ciniki ne kuɗi hannu amma aka sa aka tsola masa kuɗi na'am bai halatta ba mun karanta Ah, afon yaya aka yi ah, ah, bai ambace shi ba yana daga cikin sharuɗan yana daga cikin waɗanda bai ambata ba daga cikin sharuɗan abin da ake ciniki dole ne mutum da za ka yi cinikinsa ka zama to abin ka mallake shi annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin hakim ibn hizam ya ce la tabi' ma laysa indak kada ka sayar da abin da baya wajen ka abin da baka mallake shi ba ka kulla ciniki da mutum bayan ba ka da shi hmm, wannan bai halatta ba idan ka ci wannan ciniki din ka saba ma Allah ka ci haramu saboda ka yanda mutane suke yi a ka kulla ciniki bayan ba ka da abu hmm, wannan haramun ne sai dai ka ce ban da shi a kantina amma in kana so a barin siyo maka sai ka zama to ya wakilta ka kenan ka wakilta ni siyo maka in ya yadda shi kenan in kuma ya ce ka zo ka kai ni wajen da ake sayarwa ne ya ce to zan kai ka kai kuma ka haɗa ba kai kuma ka ga wakilci ka kai wa mutum ka kai wa mutum customer ko shi kuma da kai ma customer ya dan dora masa kuɗi dan ya dan baka hmm? to wannan tunda ya yarda da wakilci shi ya yarda ya wakilta ka kanka kai shi wajen to wannan abin da ka ya halatta a gare na ko da a ya wakilta ka ne ai ya wakilta ka ya ce ka kai ni inda ake sayarwa ce zan kai ka inda ake sayarwa ci to kai ni inda ake sayarwa don allah a kwanan baya a cikin hudu ba kana cewa addu'a ba ta canza kaddara sai dai haƙuri kuma na ji hadisin salman alfarisi da yake cewa manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu abin da yake a mayar da kaddara allah sai dai addu'a kuma babu abin da yake ƙara tsawon rai sai dai aikin alheri shine muke son don allah a yi mana ƙarin bayani in na faɗa haka a cikin hudu ba cewa addu'a ba ta canza kaddara to a wannan kuskure Tun eh, tunda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa da akwai abin da yake riga kaddara addu'a ce wannan hadisi ne Salman hadisi ne sahihi hadisi ne sahihi ko da Allah ya kaddara abu da addu'a sai ga Allah madaukakin sarki ya kawar da shi tunda yamhu Allahu ma yasha wa yuthbit Allah yana shafe abin da yaso kuma ya tabbatar abu wanda yake mala'iku sun rubuta shi a cikin yana daga cikin maqdur amma a mahfuz Allah ya san cewa zaka yi addu'a kuma zai shafe wannan saboda haka wannan in na faɗi wannan a cikin hudu ba kuskure ne na ah. eh, eh, ya ya na faɗa a cikin hudu ba eh to jima dai na san da abin na eh shine na'am mutum ne ya tashi daga barci sai ya yi miƙa ko kuma ya yi aiki ya gaji sai ya yi miƙa wani tasbihi zai yi gaskiya ban san tasbihin da ake lokacin miƙa ba a cikin azkarun yawon laila ban san amma dai daga mutum ya tashi daga barci da ake so ya yi shine la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala قوة illa بالله العلي العظيم اللهم اغفر لي تو in yayi wannan tare da miƙar ko bayan miƙar ko kafin miƙar inda ya farka daga bacci wannan shine dai wanda na sani amma ban ban san wani hadisi da ya ce idan mutum ya yi miƙa daga bacci zai yi ba don cewa aka manta arra min al wanda ya farka da tsakar dare yayi wannan addu'ar in yayi addu'a Allah zai karba in ya tashi alwale sallah Allah zai karbi sallarsa na'am cinikin shara eh shara ai ba na'am eh eh ana sayar wato a sayar da wannan sharar ai shine to ai tunda ba ba najasa bace ita akan kanta sai dai ta kunshi najasar akwai dai abin da yake na najasa a ciki to amma kamar yadda aka ce a tabi' tunda juz'i ne wanda yake mai bi sauran abubuwan da ke ciki ya sanya abin ana kiransa bola shara to wannan babu laifi tunda ba ainihin ba ba ainihin najasa bane ba mutan najis ba na'am hukuncin eh gwanjo irin wanda za a rinka buga kararrawa a eh. hmm. hmm. hmm. a ya halatta ai ne kai ne a tunda da yardarka shi ba kuma yarda ya saya kai ka karya farashin saboda duk ribar da za ka samu ka riga ka gama samu to saboda haka wannan babu laifi na'am na'am na'am ya yi magana a ya saya a wajen ya saya a wajen dila ne a wajen mai sayar da a wajen a wajen mai sayar da dila dila mai sayar da sari yawa ya ga ya mutu kuma ya ga a ni dai a fahimta ta sawa'un yana sani yana sani ko ba shi da sani idan dai aka yi masa gabnu aka yi masa kamunga aka doki hancinsa to yana da zafi ko Sahi idan bai sani ba ya yi taksiri kan kansa amma zahirin wannan hadisi, rashin sanin nasa yana ɗaya daga cikin abin da zai zai shi zafi bima ya akudu kudu a ya mala a kai ghairi da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tunda da wani haƙƙi zaka mutum zai ci dukiyar dan uwansa ba tare da haƙƙi ba wannan shine zahiri wanda yake aka cuce shi aka tsula masa kuɗi fiye da yadda yake da kimar ba a cikin kasuwa a to wannan yana da khiyar to sai ku haƙuri sai sati mai zuwa insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk